وفي العقود الشون مع تستعجلون حضارة أو غاب عقاب يقتلون دعاء إبراهيم مع تبشرون ثم تشاقون دعاني تنظرون أشقتمون اعتزلوني تقربون ليعبدوني تفضحوني ترجمون وغير ياسين اعبدوني يحضرون أتاني الله ارجعوني يطعمون ترديني إن يردني مع إن ترني واتبعوني زخرف ومؤمني ula من اتبعني فأرسلون ثم بهود تسألن ينقذون ثم تمدون لما تتبعا يهديني في الكهف ما تعلما وما لئن أخرتني وعيدي مآب دوني بغير هودي بشر عبادي لي بشر عبادي لي دين يؤتيا نذور ما أهانني وأكرما ثم نذيري ونكيري تشهدون تخزوني قد هداني مع تفندون إلى فيهم ثم عذاب صادي وفي المنادى نحو يا عبادي وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما وحرف زخرف أثر نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wannan shine bangare na biyu daga cikin bangarorin wala ya ce mana waliya utu zafu kalami alkalami za'idatan san fi mahallin lami cewa ya ya'un ana hazzafe ta a cikin magana ko dai za'ida ita ce wata zamu tashi yau ko ko fi mahallin lami fi mahallin lami ita ce asliya wacce an kai wajan ɗinta ita ce a ƙarshen kalma ko a ƙarshen fi'ili ko a ƙarshen suna an gane ko kaman almuhtadi kaga lamun din nan ta zo fi mahallin lami an gane ko wallaili A yasri kaga yasri ya'un din nan ba ya'ul mutakallim bace ya'un ce ta asalin fi'ilin domin asalin fi'ilin tara hmm. yasri kaga ya'un ita ce alif din nan na fi'ilin mazi tara wannan alif din ya rikide ya zama ya'un sai ya zama yasri to kaga wannan ya'un asliya ce idan ka hazufanta an yi hazufin ya'un asliya an gane haka nan irin su da'i ku je guda wata da'i kaga da'i ismul fa'il ala wazni fa'il mm. kaga da din nan shine fa'il mm. alif din nan shine alifuz zaid aliful mufa'ala ke kira shi ainun ita ce ainun an gane wannan bari ainun shine ainun an gane mm. sai kuma lamun shine Eh, ya'un ita ce matsayin lamun to kazan an ce ujibu watan da'i an cire ya'un wa hiya fi mahallin lami hmm. to waɗannan su ne muka karatun mu da ya gabata ko yau insha Allah za mu tashi bangare na biyu shine za'idatan wal ya'u tuhzafu min al kalami za'idatan wa fi mahallin lami sai ya fara mana bayani ga fi mahallin lami ya gama da ita yanzu ya zo za'idatan hmm. in an ce za'idatan ana nufin ya'ul mutakallim hmm. da fi suna ya cika kamar kitabun hmm. aka ce kitabi to kaga kitabi wannan yawon din ta zama za'ida ma'ana a cikin asalin kalmar ba ta cikin harufan kalmar kitab hmm. shine ma'ana zaman to wata za'ida an gane ko ba ta cikin harufan kalmar kitab hmm. haka ne idan an ce matab an gane ko wa ilaihi matab asalin sa matabi kaga matabi asalin sa matabi gama ta bi wannan idafa ila ya'il mutakallim ita kuma ya ya'il mutakallim ba ta cikin asalin kallim harufan kalmar matabu matabu daga taba ya tubu kaga babu ya'u to da haka duk wanda ya zo irin wannan shi ake kira za'ida dan gane ko haka za'ida ta ya ya'ul mutakallim kuma abin da ke nuna alamar ita ce kasra ma qabla an gane ko da kaga kasra akan nunin to ma'ana an cire ya'u an gane sa'urikum ayati fala tasta'jilun kaga Allah ne to ba maganar hazari amma fala tasta'jiluni ni wannan kasrar ta nuna cewa akwai ya'un da aka cire daga da kaga wannan kasra a an gane ya nuna cewa eh, akwai yawon da aka cire an gane ko ni a kafu an yi karzibuwun an yi karzibuwun ni an cire ya'un. to waɗannan su ne ya'ul fi mahallin yawo gari kira umar je ka kira umar kira umar umar kira umar umar ka ce umar da zai so ma ruwa gashi kai wa umar da so ma ruwa ka ce umar an gane ko hmm. to za'idatan su ne wannan to ga sunan hmm. ya ce wa ma atat za'idatan fa khafu hmm. wala ta khafuhum wa khafuni kaga ni babu ya'u amma zuman nunan dinnan da kasra ya nuna cewa akwai ya'un mahzufa wala ta khafuhum wa khafuni sai aka cire ya'u an ga wannan ɗaya kenan وباتت زائدة فخافون وفتقوني وفرهبوني وفرهبوني واتقوني كلمة الفرهبوني كلمة فتقوني وإياي فرهبون هكذا سورة الله أنغانيكم وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد وإياي فرهبون ونسولي هكذا فتقون وآمنوا بما أنزلت ولا مصدق لا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا wa iyaya fattaqun an gane ko haka nan shi ma wannan eh, wattaquni ulil albab wanda shi wattaquni ya ulil albab yana nan mai tsiwa akwai eh, wattaquni ya ulil albab haka kaga dukkansu a asalin sa wattaquni kaga yawon ɗin ta mutakallim ce an gane ko wannan nunin ɗin ita ce nunin eh, wuƙaya. ita ke tsare fi'ilin daga yin kasara. na zuwanta da kasra shine alamar hazfiya na mu je wasma'un wasma'un an gane ko inni amantu bi rabbikum fasma'un asalin fasma'uni hmm. sai aka cire nun din sai zama fasma'un an gane sai sa kaga wanda ke karatu bisa kirari yaqub hmm. duk irin wadannan yana gane hmm. saboda ba kirari yaqub kake ba duk sukun zaka bige su ba ka gano wannan me ya ne ko mara fasma'un amma an kana kirari yaqub fasma'uni duk yana fitar da waɗannan yadin karara Mm. shi ne bambancin kira'ar yaqub da sauran kira'o'i na'am thumma ati'uni thumma ne. an gane ko mm. hawa a ati'un mm. wannan duk inda kalmar a ati'un take an cire mata ya'un ya'un din nan kuma fi mahallin za'ida kaga asalin Ka kaga da'un ne da alifin din nan da ainun ne kalmomi na asaliya ata'a yuti'u an gane to da kaga alhamzan nan ta farko za'ida ce aka nan nunin a tsi'uni wannan ya'un ɗin za'ida ce wannan nunin din ita ma za'ida ce tun da nunin luqaya ake kiranta ita nunin ba ta zo ba sai saboda zuwan ya'un ɗin idan ya'un ta zo ga fi'ili to sai nunin luqaya ta zo an gane ko in ta zo ga fi'ili sai a kawo nunin domin gudun kada fi'ilin ya ɗauki kasara fi'ili bai ɗaukan kasara sai Allah da rurai to da haka don gudun kada fi'ilin ya dauki kasara sai a kawo nunin an gane inda ba don zuwan fi'ili ba da sai zama fasma'i fasma'i an gane to amma zuwan nonin sai ta ɗauke kasarar madadin a harafin ƙarshe na fi'ilin aini na'am sai ce tukallimuni tukallimuni qala fa'u fiha wala tukallimuni haka take haka yake kuma kira'ar kobe na fitar da yawa dan karara mm. amma wala tukallimuni mun daure ba ma sanin ba lalle bane ka gano kasara ce ko damma to kasra ce wannan kasrar tana dauke da ya'un ya'un din nan ya'uz zawa'id ce za'ida ce an gane ya'un ce da aka yi hazzafe ta maimakon eh, eh, menene la tukallimuni da aka ce la tukallimun na'am matabi matab an gane ko ilai eh, wane ne yake cewa ilai adu'u alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab asalin sa wa ilaihi matabi tubata mm. da kuma ma'abi a ƙarshen baitin shi kuma mm-hmm. Mm-hmm. Mm. yasqin yasqini an gane ko eh, wani ke cewa wallazi huwa wallazi huwa yusimuni wa yasqini kaga yusimuni da yake ba karshen aya bane hmm. an gane bai zo wallazi huwa yusimuni ba hmm. amma yasqini da yake karshen aya ne suna tafiya bai daya kuma sai aka cire ya din yasqini ba cire na yusimuni ba hmm. mhm. wa takfuruni wa takfuruni an gane ko da yake cewa fala takfuruni an gane wala takfurun na yahdini yahdini an mm. da yake cewa aka mm. Mm. wa shi ma da ya'un to amma ya'un din ce rasman an gane ko haka nan kira'atan ma in ba ya ba kun gaba mai karantawa da ita Mhm. yukazzibuni yukazzibun inni akhafu an yukazzibun hmm. an gane shi ma yawon ɗinta mahzufa ce rasma tuni hmm. tu'tuni قال لن أرسله hatta حتى تؤتوني asalan sa tuni amma an gashi akwai masu karantawa da ya wa tutuni bi yusufa haqquhu an gani wa tutuni bi yusufa haqquhu kaga akwai masu karanta hatta tutuni mawsiqan min Allah an gane to amma ko masu karanta da ita a rubutu ba za su karan rubuta ta da ya'un rubutacciya ba sai sa ta irin ya'un da yake irin karama ta yake ran ta zawaidi to irin wannan ya'un ita ce alamar cewa ya'un dan za'ida ce ba asliya ba na yuhyini yuhyini an hmm. gane ko wallazi mituni thumma yuhyini to ita ma ya'un din mahzufa ce rasma mhm. wa kazzabuni wa kazzabuni an gane ko qala rabbi inna qaumi كذبوني قال ربي انصرني كذبوا نعم قال ربي انصرني لما كذبوا نعم. وفي العقود اخشوني وفي العقود اخشوني يكون غير قيد هي إيه عقود ان غاني كو ولا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا ان غاني كو في العقود اخشوني ديتي وفي العقود اخشوني لا عقود بند سوره البقره ان غاني كو البقره ولا تخشوا الناس واخشوني wala ta shine wannan ko bil uqul wala takshawna takshawni wala shtaru ita ce wannan wacce ke hada da wala shtaru ita ce aka haddace amma a suratul baqara akwai eh, waqshawni walata takshawni walata takshawni wali utimmani wala wa waqshawni shi wannan yawon din ta ce tabbatacciya ce ana rubuta ta an gane ko amma fala wa wakshawni wala tashtaru bi ayati to wannan ya'un din mahzufa ce mhm. akwai wani bambanci tsakanin su ko babu bambanci kawai rubutu ne ai ka san rubutu haka yake ba ga mai adu ba A ga mai adu wani guri da alif wani guri mai dole alif ga wannan eh, da yake to in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga na suratul ibrahim da ta'ul maftuha da suratul nahl da ta'ul marmuda kuma duk abu guda ne eh insha Allah Abdul Hamid bai kada Allah ta mishi ga Abdul Hakim ku je da Abdul Hakim yawa to ku je da doctor ga doctor ba za a je a sai ma yawa ma tastajilun eh hadara aw gaba tastajilun wanda yake na hadara shine antu shine na khidab an gane ko saboda suna bambance wanda ake magana biyu farko akwai hudur akwai giya hudur shi ya kunshi abu biyu akwai mutakallim kaga hadir ne mukhadab shi ma hadir ne wanda ba hadir ba shine ga'ib kaga ga'ib bayana. sai in ce zaidun nama kaga zaidun nama baya nan laisa mawjudan ma'ana amma mutakallim ni da nake magana hadir wanda nake magana shi ma hadir da haka idan sun ce hadir kaga ya kunshi abu biyu ko mutakallim ko ga'ib to amma anan ana nufin muhadab akwai mutakallim ko muhadab to muhadab ake nufi ana don mutakallim ne ba a cewa ta'jilu ba aka saka nunin sai dai a ce ta'jilu an gane ko amma ta'jiluna muhadab da kuma gai domin kuma muhadaf su yace hadara hadara ka ga guda biyu ne ko mutakallim ko gai to da haka dai yana nufin mu muhadaf da kuma gai fala tasta'jilun antum ta'urikum ayati fala tastajil an gane ko haka nan wa wannan yake cewa ɗayan kuma eh, ya fala tastajilun yake cewa ne tastajilun a suratul anbiya ne mhm. zariyat zariyat yake cewa eh, yas'alunaka an sa'ati ayyana mustaha ba shi ba can ƙarshen zariya eh balum qaban da bi fatwa la wa anta bil mudhakir wa anta ذكر وأن ذكر وما كلمت الأولى ليس إلا ربا إن ربا وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم يوم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجل هذا هو شيء غابة وذاك دم غابة da mai hudur fala yasta'jiluni haka yake kar su min gaggawa an gane fala tasta'jiluni saurikum ayati fala tasta'jiluni kar ku min gaggawa shine yasta'jiluna hadara a gaba iqabi haka nan iqab an gane fa kaifa kana iqab kazzabat qablahum qawmun nuhin wal hazabu min ba'dihim muhammad kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhu wa jadalu bil batili eh, li yudhiru bil haqqi fa akhadhtuhum kaifa kana iqab haka ne ko iqabi an gane to duk shine wannan wannan suratul ra'd sauran su kaifa kana iqabi to an cire yawo shi wannan bai da suna ne wannan kun ga wannan suna ne bai da bai katan nuna ba irin sta'jiluni ba na ba irin sai sta'jiluni ba ga power ban sanar ai ba ta ba ta ba kashe na lalo eh me yake cewa mun yi iqabi ko mm. da yaqtulun mm. inni qataltu minhum naftan? fa akhafu an yaqtuluni an gane mm. wannan kenan mhm. da ɗaya ma na suratul eh, eh, ولهم علي ذنب لي علي ذنب يوا دعاء إبراهيم دعاء إبراهيم ما تبشرون دعاء إبراهيم دعاء رسولة إبراهيم أنغاني ربنا وتقبل دعائي أنغاني ربنا وتقبل دعائي أكنان akwai ɗayan shi kuma wane ne Eh, walam yazidhum du'a'i illa hmm. firara kaga wannan shi yana da yawo kaga shi bai shiga sai sanan ya kayyade da Ibrahim du'a wa Ibrahim shine mahzuful ya rabbana taqabbal du'a amma can fa inna falam yazidhum du'a illa firara ita yawon din tana kuma shi yasa wancan ya shiga cikin babu ya atil idafa hmm. saboda ya atil idafa already ya din tana rubuce akai sabanin karanta ta da fataha ko da sukun hmm. shi ko ya atil zawaid babu ita za ka yi sabanin a karanta da ya'un ɗin Saki na Tan ko da hazufa an gane da wannan shi ne sai ce ma'atu bashiru ne an gane ko ah, qala bashartumuni ala amma saniyal kibaru fa bima A kaga shi ma irin wancan fa bashiru ne amma a muni ya zo da ya'un fa bima bi doni ya'un an gane amma asalinsa da yawon ɗin huzibat ratman na'am sun matu تشقوني ثم تشاقوني an gane ko kula aina shuraka iyal ladina kuntum tushaquni fihim ala qira'ati wa ala qira'ati nafi amma qira'atul jama'a tushaquna kaga babu ya'ul mutakallim an gane ko kuke sa kuke rarrabuwa amma kuke rabe mun kuke bangare mun wannan kuke bangarewa wannan kuke bangare mun ala ruwaya qira'ati nafi da ya karanta ta da kasara sai zama tushaquni fihim ta sha tushaquni sai aka cire nunun an gane ko da'ani mhm. tushaquni da'ani da'ani ujibu watan da'i idza da'ani haka mm. yake asalinsa amma sai aka rubutu idza da'an an gane amma duk da haka wasu ƙurana karanta ta iza da ani kuma dukkan su masu karanta ta wasilan ne kawai banda waƙafan an gane wa ma da a wata da'i da ani ala janan an gane da warshi da kalun suna karanta ta ujibu da a wata da'i iza da ani kaga duka ya'ul eh, zawa'id ce na tunziruni tunziruni an gane ko da yake cewa آه، ثم قضوا إلي ثم قضوا إلي ولا تنذروني مثلا ولا تنذروني يا كثير يا من سيدهم ولا تنذرون نعم أشركتموني اعتزلوني أشركتموني إني كفرت بما أشركتموني من قبل مثلا إني كفرت بما أشركتموني من قبل اعتزلوني أنقاني فو فإن لم تؤمنوا به فاعتزلون شنا كلمة اعتزلوني اللي تنتيني شنا اعتزلوني شما يا أولم مهزوفة نعم تقربون تقربون أنغاني فلا تقربون فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني أسلنتا وأنت أنا كربوتاتا ولا تقربون يا أولم تازم يا آه، نعم ليعبدوني ليعبدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني لأكتر يا وحنس يا زمان إلا ليعبدوني ولن يا وسيأتي إلا ليعبدون أنغاني يا قبك وإنا كاوتا لا ليعبدوني نعم تفضحون تفضحون ان غاني أقول لقل لا أهنك ولا تفضحون إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني أسلنتا ya zama fala tafdahun na'am hmm. tarjumun tarjumun an gane ko hmm. da yake cewa fa illam ne wa inni wa inni untu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun asalin sa an tarjumuni mhm. wa ghayra yati na'buduni hmm, wa ghayra yati na'buduni banda na yati an gane ko duka fa abudu wa anna rabba wa anna allaha rawa inni anna laha fa abuduhu ne wannan ko anna laha rabbi wa rabbi fa eh menene wa an ibuduni wanda shine da shine na yasin din da yake yawon din sa sabita ce mm-hmm. in ka cire na yasin mm. an gane ko ina muke da fa abuduni la ilaha illa ana fa abudu yawa la ilaha wa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'abudu ni an gane ko suratul nahl akwai ko mm. suratul nahl أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما تكون فاتقوني فاتقوني لأنا شيكا وأن, هذ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم يوا فأبدوني وأنا ربكم فأبدوني وأنا فأبدوني دي كم هزمني إن بند نياتي شيني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني شيدا يا ونن أنغاني فغالبي كنغا إذن يزونا رأس الآية shi aka fi cirewa amma wanda ba na ra'asul aya ba irin wannan kaga shi ba mahzufin bane an gane ko inda musu muna karatu ya zo ya shigo yawa mhm. ita ka dauka sai ka mutu da kuma eh, mhm. yahdurun yahdurun mhm. me yake cewa wa a'udhu bika rabbi wa a'udhu bika rabbi an yahdurun asalin sa an yahduruni mm. ina neman tsarin ka daga sahalar to mun shedano kenan rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni an gane ko to shi ma haka yake amma ya din mahzufa rasman na'am atani Allah atani Allahu. an gane fa ma atani Allah khairun mimma atakum shine na suratul naml ya din mahzufa ce a rubutu amma qurra sun yi sabani yace wa fil namli atani wa yuftahu an uli himan a an ulihimin suna sa ta kuma sai mata fata da haka baka iya bambance su da Lahu da inni abdullahi ataniyar kitaba shi ataniyar kitaba sabita ce amma fa ma Lahu babu ya wannan ce. da haka ana ilhaqin ta zawaid sai a dora mata fata an gane to da haka suna da bambanci Lahu ita ce mahzufa yasa yace wa atani ataniyar lau don ya cire maka ataniyar kitab na suratu maryam mm-hmm. su yawon ɗinsa sabita ce mm-hmm. irji'uni irji'uni ƙala rabbi irji'uni a a'malu salihan kaga irji'uni ya aka cire yawon ɗin a rubutu sai zama ƙala rabbi irji'un a babu amma karatun Yaƙo tana bayyanuwa ƙala rabbi irji'uni mm-hmm. an gane na'am yut'imuni yut'imuni an gane ko ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yut'imuni ban bukatar sa azata ni ko bukatar sa ci shi kaga yut'imuni shi ma a mahzuf liya haka ne ko na'am sai yace mene turdini turdini an gane ko qala tallahi in kitta la turdini ka kusa ka halaka da shine da turdi turdi shine fi'il mudari'in arda arda ya halakar da shi an gane ko zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum ya halakar da ku amma rada shine ya halaka hmm. arda ya halakar an gane ko wanda yake cewa menene eh, fatar da mai hmm. farkon ayar hmm. eh, menene wala yasuddannaka an la yu'minu billahi wa tabahawahu fatar da sai ka halaka kaga daga rada an gane to turdini an gane ka kusa ka halakar da ni turdini da aka ce da yawon sai zama turdini na'am turdini in yuridini in yuridini rahman in yuridini rahman shi ma ya din mahzufa asalin sa in yuridini arrahman ma ma in tarani ma in tarani in tarani ana aqalla minka malan walada an gane in tarani asalin sa hmm. an gane akwai masu shigar da ita ta in tara ni ana aƙalla min kamala to da ka yawon nan ya unce mu hazufatun rasman amma maqru'atun inda ba'dil qurra waslan an gane wattabi'uni zukhrufin wa mu'min haka wattabi'uni zukhrufin wa mu'min. mu'mini kalma wattabi'uni hadha siratun mustaqim na suratul zukhruf hmm. an gane ko haka nan suratul mu'min ita ce suratul kafir an gane shi ma akwai da yake cewa tabi'uni ina zo wattabi ya qawmi tabi'uni ahdikum sabilar rashad ya qawmi tabi'uni ahdikum kaga duka suna daga ciki ko mm. eh, eh, su ma duka suna cikin wanda wasu qurra suna karanta su da eh, ya'un din wasla mm. tabi'uni zukhrufin wa mu'mini mm. da yace ula man ittaba'ani ula na farkon manitta ba fa in hajju ka fa qul aslamtu lillahi wa manitta ba an da surata shi shine na farko alqur'ani shi yasa yace ula manitta ba ali yawun din sa ne wa manitta ba an hmm. an gane amma kun gama mata na suratu yusuf hmm. inda yake cewa kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa manitta hmm. ba ali wannan yana da yawo kuma kuma ko bambancin zaga wannan ba ra'su aya bane an gane ko da cewa shi wancan ba ra'asu aya bane hmm. eh dan haka ya dangana da zuwa shi wannan da na an'amu ka kama da ku. wanne ne wannan me yake cewa fa in hajjuka wal aslamtu wajhaka lil wajhi lillahi wa man ittaba'ani haka ne ko wannan shine na ali imran wannan shine na ali imran sai shine yace ya ulama ne taba'ani shine na farkon da babu yawo hmm. me yawon sa shine wannan na surati yusuf an gane wancan kul inna ne hadani ne ko hmm. rabbi ila siratul mustaqim Mhm. sai eh, fa'arsilun fa'arsilun an gane ko inda yake cewa wadda karaba da muqalal lazi da jami'in huma wadda karaba da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'arsilun ai fa'arsiluni shi ma ya din mahzufa na'am ثم بهودة تسألني ثم بهودة تسألني فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ga da bambancin karatu akwai masu falatas alanni da masu falatas alli amma kowanne yawon kuntun mahzufa ce da ga kuma masu karanta ta falatas alanni akwai masu falatas alni akwai falatas alanni falatas alni. an gane amma dai yawon kuntun ko ana karantawa da ita yawon kuntun a rubutu babu ita ba irin ta kahaf ba ce hmm. an gane ko ta kahaf ita yawon kuntun ta sabita ce qala fa in ittaba'tani Falatas alni an shay'in shi dole akwai ya masu cewa falatas alni sai sun sa yawo masu cewa falatas alanni sai sun sa yawo an gane ko to wannan shine wa tasalni hu fi huda yake cewa alli zillul kafi zillul wancan na a ko wannan kuma na rubutu fala thumma bi huda thumma bi huda tasalanni na'am thumma yunqizuni thumma yunqizuni an gane ko inda yake cewa wala mm, eh, yunqizun inni idan lafi da inni idan lafi da lalimu da haka fala yunqizuni shine idafar amma karatu a rubutu sai aka cire yawo na'am thumma tumidunani thumma tumidunani an gane ko atumidunani bima lil an gane asalinsa atumidunani wasu qurra haka suke karanta ta amma ko an karanta da atumiduna ni ko dunan wanda suka karanta da yawon din ko su ba sa rubuta ta a matsayin ya'un sabita sai a matsayin ya'un mahzufa na ma tattabi'an wa tattabi'a? an gane ko da yake cewa eh, tattabi'an mm. Allah tattabi'a Allah a amma sai ta amri qala ya qala ya harunu ma manaka idra aitum dallu mm. Allah a asalinta mhm. ما أربطوا الله تتبعي أن أنت رياض نعم يهديني في الكهف يهديني في الكهف أتعرف بي أن يهديني باشبا إن ليك يتوى منيني وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشاش وقل عسى ربي أن يهديني ربي أن يهديني ربي أظن يا أم أذوفا معنا سورة القصص ثابتة ولما توجه تلقاء مدينة قال أتى ربي أن يهديني كيف ala asa rabbi an yi hadiya ni kaga ya'un ta fito tace sabita na'am yahdiyani fil kafi ma tu'alliman ma tu'alliman ala tabi'uka ala an tu'allimani mimma ullim mimma ullimta kaga ala an tu'allimani ne ya'un din aka hazzafe rasman ya zama ala an tu'allimani na'am wa ma'ala in akhartani haka ne ya kala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil ina karanta ta mahzufatul uh, waw an gane ratman hmm. amma karatu kuma akwai sabani hmm. wa'idi wa'idi haka nan wa'idi an gane da yake cewa mene ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي فحق وعيد da kuma haqqa wa'id sai na uku fa wa'idi an gane ko zalika liman wa khafa wa'id fa haqqa wa'id sai wanne man yakhafu wa'id sai man yakhafu wa'id sai yakhafu wa'id ma'abi ma'ab an gane ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab ilaihi ma'ab shi duni shi duni bi hudi shi duni bi hudi an gane kamar na suratul araf hmm. da yake cewa eh, alawun arjulun ya mushuna biya amalawun ainihin ya mushuna ainihin yusuruna biya amalawun azanin yusuruna ya yasma'una biya wajen wa shuraka akum sun makiduni hmm. fala tunzirun haka nan na suratu yunus hmm. an gane eh, in kana in kama kaman eh, fajma'u in kana a ganin kana a ah, gummatan fajma'u fa ajmi'u amrakum shuraka akum thumma la layakun amrukum alaikun gummatan sun alayya wannan sun magnu alayya ne mm. wannan shine na hudu akidu ne jami'an ni jami'an sun malatun zuwa ya sa ta gairu hudi shi na hudi sabit ne fakidu ne yana da ya'un din sa mm. marsuma kuma maqru'un biha mm. fakidu ne bi gairu hudi sai ce mm-hmm. bashir ibadi bashir ibadi haka nan fa bashir ibad allazina yastamiluna ima ma sanarta bashir ibadi ya ka cire ya wani sai zan bashir ibad na'am mhm. li dini li dini lakum dinukum ya dini ko wali dini abin da muke bukata din din ba ni da liya ba li da liya wannan kira aka dama. Mm. dini ake ne mm. an gane ko dini yana da yawo mm. an gane yawon din nan mahzufatul rasman shine mahallin shayi yutiyan yutiyan an gane ko da yake cewa an yi utiya ne khairan min jannatika kuma akwai yawon an yi utiya ne ya kaza ta nuzur nuzur kaifa kana azabi wa nuzur asalinsa wa nuzuri shi yasa ya zo da kasara azabi yana da yawon ɗansa amma nuzuri bai da yawon wa nuzur asalinsa shi ma wa nuzuri kaman azabi wa nuzuri haka an gane amma huzifatil ya'u da ma'ahanani ma'ahanani akramani akraman wa hanani wa akraman da hanani wa yaqulu rabbi akramani ko ahanani duk suna da yawo mm. an gane wasu qur'ana karanta su wasalan ahanani wa akramani mm. wasu kuma suna karanta su to da kowanne suka karanta bai wasa ta ya'un sabita sai da ya'un ilhaqan wacce za a sa ta kaman ya'un zawai ثم نذيري ونكيري تشهدون ثم نذيري an gane ko fa kaifa kana nadhir fa kaifa kana nadhiri wa nakiri fa kaifa kana nakir an gane ko haka nan tashhadun qala lan urdan ursilahu ma'akum menene mai hatta tashhadun ina zo hatta tashhadun a gurin inni qala ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun asalan sa hatta tashhaduni Mhm. Tukuzuni, tukuzuni, an gane ko inna fala tukuzuni fi dayfi mhm. alaysa minkum rajulun rashid la tukuzuni, a ta amma sai aka cire nun fala tukuzuni fi dayfi mhm. qad hadani haka nan qad hadani an gane آه، فإن هاجوك فقل أسلم وحاجه قوم قال أتهاجوني في الله وقد هداني إذا ما وقد هدان أن سلم وياب ما تفندون ما تفندون الله لأن لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوني يا كثير إذا لولا أن تفندون نعم إلى فهم إلى فهم وأن شيء آه، سكي كرنتا ya kawo ta ne kawai amma ba jerin ta bane tunda yana jerin zawa'i ita kuma ilafi kun ga ba za za'ida bace an gane ko li ilafi quraishin da haka wannan yawon ita ba za za'ida bace amma an cire ta mahzufa ce amma gurinta babin ta da ba kuma sai je hota dan baiti ya shiga an gane ko li ilafi quraishin ya'un nan amma ilafihim ita babu ya'un an gane akwai kira'a kuma ta Abu Ja'far yana karanta ta li'ila li'ila fi quraish li'ila fi quraish yana daga cikin abubuwan da yake da ladais ita fi tana da yawa. sai kuma abu jafar ya karanta ta li'ilafi quraish tana da yawon a rubuce amma karanta bidon ila fihim ita kuma ba ta da ila fihim ba ta da yawa. ita kuma dukkan qurrafin ittifaqin karanta ta ilafi an gane ko ba sa karanta ta ilafi amma li'ilafi da ke da yawon nan a rubuce sai abu da karanta ta li'ilafi quraish amma ilafi to shi sanin ne ya ce? hadda ilafi yana cewa yana cewa ko ne yake cewa ilafi ila eh, ahu ilafi ila fihi oh, wace yana karanta da sako ilafi fitlu ahu ilafi ma ba ka ne to ya sada da su an gane to amma abin mamaki ita waccan kaga mutafaqun alaihi da ta da ya ne ya eh. yake guda guda biyu duka fi muna ah, mai guda ɗaya ke eh, eh guda ɗaya ke eh, shi abu jafar ke yin su guda biyar daga hankali sun mhm. ma'azabi sadi sun ma'azabi sadi haka nan suratul sadi akwai azab hmm. an gane ko ballan ma ya zuku azab azabi an hmm. gane ala azabi usibu bihi mana sha kaga wannan shi yana da yawon an gane wa kaifa kana azabi wa nuzur a duk suna da yawa mm. amma na sa'ad da karshen aya shine ballan ma ya zo ko azab mm. ba shi da yawa wa fil munada nahwu ya ibadi haka nan fil munada duk inda ya zo ya ibadi ya ibadi an gane ko mm. ya ibadi duk inda ya zo ya ibadi an gane yana da hasfuliya wa tabatat وثبتت في العنكبوت والزمر اخراهما العنكبوت ده زمر تازو امانه قرشه اخراهما ان يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه wannan ya unta zo ya ibadi lazina an gane to kowannensu kuma akwai na farko farko wanda ba zo ba akwai na farko a suratul ankabot ita ce? ko Mm-hmm. ita ce ta zumar ta ƙarshe kowace ana neman ta barkonta wancan akwai fa bashir ibadi an gade ko akwai ya ibadi fatta fattaqun wallazina jitanabu daguta wanda ta ta zubar ta farko ya ibadi fattaqun sai wallazina jitana buta? a gaban da ita ya ibadi allazina asrafu ita ce ta biyu sai shi kuma na suratul ankabut eh, ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a ita ce sabita an gane ko kafirta akwai eh, ina ne ya ibadi cikin kafi a cikin eh, ankabut ankabut in an kabut kuma mana su farko farko ne mana ويستعجلون فبالسيئات ويؤذي العذاب ولولا أجل مسمى يوم يكشفون العذاب ينفذون أيوة بارو ما يدوه

na فذلك قيده بقوله أخراهما إيه. أخر السورة ويحتمل أنه يريد آخر اللفظين نعم آخر اللفظين ويحتمل أنه أن يريد آخر اللفظين ويكون إيه. أنثه إيه. على أخر الكلمتين إيه. والأو والأول أظهر والأول أظهر أظهر سيتمت shi ke nan wakonuhu to shi ke nan gudan nan shi kaɗai ne eh to shi ke nan أما قوله في العنكبوت فهو قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وهذا آخر akhiru bin nisbati lima huwa qablahu wa wa qablahu fi qissati shu'aib wa ila madyan akhahum shu'aiba qala fa qala ya qaumi ibudullah wace to yana nufin yawo ne yasa sai ya qaumi ko yace mun ba to dana yawa suna da dai ta awili shikenan وأما في الزمر فقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا هذا آخر بالنسبة لما قبله وقبله قل يا عبادي الذين أمروا اتقوا ربكم نعم. وحرف وحرف وحرف فين أتر وحرف فين أتر كما حرف زخرف أن سورة الزخرف ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzanun shine harfu zukhrufi shine sabatat yawa shi sabata a'a ba sabatat shi sabanin qira'a ne ai mm. yake cewa eh, ya da sabanin masahif ne mm. ibadi masahif eh wa qira'a ce wannan ibadi yasif wal hadf an shakirin dala mm. a masahifin kufi na babu wannan ya wannan an gane ko to don haka don haka kuma muna magana ne akan rasu. Hmm. to da haka rasu din masahifal hijaz madina da makka akwai ta to da haka yanzu ya ce sabatat an kabuti wa zumar ukhrahuma wa harfa saba ce tana nufin a mushaful madina tunda shi dama yace zai bayani ne kan hmm. al maqra inafi hmm. an gane amma a mushafin kufa babu wannan yawon sa za ga kira'ar kufiyin ya ibadila la khawfun yawon din ai amma kira'ar su mutanen madina akwai ya'u za ga kamar irin su wa manya tawallafa inna allaha huwal hami hamid manya man inna allaha al ganiyul hamid kaga waɗannan musaba akwai ko wannan babu kuwa haka nan shi ma wannan ya ibadi ana masahifin madina da makka akwai ya ana masahifu kufa kuma babu ya haka muktalafin fiha amma shi tunda ya ce maqra'u nafi sai ya kawo kamar dukkan masahif haka Mhm. dan gudun tsayawa ko ya ci ke mun kai karshe sai mu tashi wani babi da basu wa wasu mm, alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya kuka da malam bashi da zo alhamdulillah wannan shine karatu na biyar ah, sha biyar daga cikin karatukanmu na wannan littafi wanda aka yi shi a yau lahadi 24 ga watan shawwal hijira 1440 da bakwai wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya 2026